Allah madaukakin sarki yau ma ya ba mu dama za mu ci gaba da majalisar tafsirin alqur'ani mai girma wannan muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi. Yau shine wuni na 20 a cikin watan Ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1446 20 da watan uku dubu biyu da shirin da biyar a kirgin miladiya daidai kuma ya ba mu ikon aiki da daidai a ah, kafin mu fara karatu na samu labarin cewa akwai dan uwa malam najibullahi wanda yake mana a harkar social media ɗaya daga cikin waɗanda suke karar karatukan ma social media mahaifinsa ba shi da lafiya har ma ya kwanta a asibiti muna addu'a Allah madaukake ba shi lafiya Allah ya sa fara ce gare shi an ce iyalin sa ba ta ji daɗi ba amma ita ba mu sani ba tunda amarya ne ko abun farin ciki ne ina abun farin ciki ne sai mu ce Allah san barka ko kuma Allah ya sauke ta lafiya ah, kafin mu fara karatu za mu tajin hankali da yau wannan dare shi ne dare na farko daga cikin dare kun da suke goman ƙarshe yanzu dai cikin yardar Allah madaukakin sarki dukkan mu nan mun shiga goman ƙarshe na wata Ramadana kwanakin nan da dalilai na shari'a suka nuna cewa a duniya babu wasu dareku masu daraja masu girma kamar su hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sun nuna haka alkur'ani ya nuna cewa babu wani dare da yake da girman lailatul qadr kuma lailatul qadr nan Allah madaukakin sarki ya boye shi a cikin waɗannan kwanaki guda goma babu wanda ya san wani dare sai Allah madaukakin sarki shi kadai Allah madaukakin sarki ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khayrun min alf shahr lailatul qadr khayrun min alf shahr ya bu talli guda dubu a wajen malaman da suke karanta alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda ba a kan cewa lailatul qadr nan ana yin sa ne a cikin watan ramadana kuma dalilai na aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganarsa a ƙarshen rayuwarsa ya nuna cewa suna goma ƙarshe da haka a cikin waɗannan kwanaki a nan ake samun lalatul qadar amma ba ka iya cewa wannan ita ce rana Allah madaukakin sarki shi kadai yake wata hikima ce ta Allah madaukakin sarki dan bayi su dage su nemi kusa kusaci zuwa ga Allah aka boye ya kadari a cikin dare ko har guda tara ko goma gwargwadon yanzu muna cikin daren juma'a kuma daren daya. gobe Allah ya ga mu shirya daya kuma yake gobe juma'a ko to yanzu mun shiga layalul ashirin. kwanaki goma na karshen watan ramadana dama su goman karshe ko su zama goma ko su zama tara gwargwadon yadda Allah ya ga dama Allah ya sa su zama goma kasuwar lokacin matasa ba su ba su da zuwa azumi talatin da ko ba sun ce ka kaga azumi ashirin da tara amma guda da ana buguwa da shi yana ba tare, yana ba ta fiska eh, ishirin da tara ba mutum ya kama kafarta eh aba gayi ishirin da tara ba mutum ya kama ɗaya da cikin gani abu da cikin kama eh o ta yi zawo na <laughs> to da farko dai ina jan hankalin mu dage a cikin waɗannan kwanaki mu ƙara neman kusaci zuwa ga Allah madaukakin sarki abinda muke na ibada mu ƙara duk abin da kake yi tun da ramadanan nan ya shigo in har kana kokari to ka ƙara kokari akan kokari domin yanzu ne kwanaki masu tsadar suka shigo waɗannan dare ko guda goma ko tara dare ku ne da darajar su ta kai har annabi sallallahu alaihi wa sallama baya yin barci a cikin su nana Aisha Allah ya kara masa yadda cikin hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim take cewa idan dakhala al-ashr annabi sallallahu alaihi wa sallama idan goman kace suka shiga shadda mai zarafu wa aiqada ahlahu wa ahya layla manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan zake dan shadda al-mizar a malamai sun fassara shi da wasu daga cikin malamai sun fassara da dagewa da ƙara kamara wasu malamai sun fassara da can kaurace wa mata wajen Allah yana kaurace wa matan sa gaba ɗaya? idan har kwanaki goma karshe suka zo wa aika ba Allah kuma su ma iyalan yakan tare da su dan su ibada wa ahya laylahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya raye daren gaba ɗaya idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi komai na ka tabbas kai ko duk abin da kake tsammani idan har manzo Allah da yake da tabbas tabbas din ma ta tabbas ta gaske domin duniya ba wanda yake tabbas kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk annabawan Allah ba mai tabbas kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka kuma yadda manzo Allah yake dagewa idan goman karshe suka zo ashe bai kamata ni da kai mu yi wasa a cikin wadannan kwanaki ba mu kara dagewa da karatun alkur'ani kada mu wasa da sallolin daren kada mu wasa kada mu wasa da sallar dare kada ku kuskura a ce akwai wani dare da zai wuce wanda kai sallah cike sa domin zai yiwu a ce daren da zaka bari sallar ya zama shi ne da zai tuka daren ba zai yiwu akwai masu wayo tunda akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da bisu hafil au fil wutr ko nema a cikin wutri 21 24 ishirin da biyar ishirin da bakwai ishirin da tara to zuwa nan suke yi sallar ishirin da biyu ne baccinsa tun da nan ban da shi ishirin da hudu ma sai yi baccinsa haka nan ishirin da shida ma yi bacci ishirin da takwas ma yi bacci to za ka kwanci ki dan wata ran da yalatul kadar zai wuce ka baka sani ba dalilai sun nuna cewa wato shi da yalatul kadar nan abinda manzon Allah yake ku neme shi a wujudin wujudi to yakan iya zuwa ko ba wujudin ba ya fi yawan zuwa ne a wujudin wujudi amma yakan iya zuwa ba wujudi ba shi yasa ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku nema fi tasi'atin tabqa aw sabi'atin tabqa aw khamisatin Ba za Allah ce ku nemi lailatul qadari idan azumin ku saura tara ya gari. ko kuma saura bakwai ya gari. ko kuma saura biyar azumin ta gari. idan kai lissafi in aka ce saura tara da gari, to bayanan nan danganta azumin nan ishirin da tara za a yi ko talata ya danganta da lokacin da za ka yi idan aka ce azumin nan talatin za a yi lokacin da kai ishirin da to sauran ka nawa sauran tara to kaga daren ishirin da Shi ne na ran farko a saura tara inda lazari kaga in baka yi sallah a ciki ba to fa illa lil mutazallim yazo a wannan daren da manzon Allah ya ce fi tafi atil tabqa yanzu kuma talatin za a yi to ba zan mai ka aw tabi atil tabqa ko saura bakwai shi ma ya danganta azumin 29 za a yi ko 30 aw khamisatin tabqa ko biyar ya saura shi ma ya danganta azumin guda nawa za a yi don haka duk mutumin da zai rinka barin wata rana ya ce wai baya ki ba zai yi ba to wannan ka tabbatar da cewa wata rana da rinka kadar da wuce ka kuma da yawa daga cikin malamai abin da suka ce da rinka kadar nan ba wata wani gare ne guda ɗaya ba ba wani gare guda ɗaya da kullum shi yake zama a'a tattan zuwa yake wata ran ya zo 21 da ɗaya wata ran ya zo da uku wata ran ya zo da biyar wata ran ya zo da bakwai mutum ne in mun juya wancan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ran sai ko 21 ko 22 ko 23 ko 24 har zuwa karshe ashe dabarar da zaka yi inda kana so ka samu wannan dare na lalatul qadar to shi da kabe da hankali wajen bautawa Allah madaukaki ya cika ce dukkan waɗannan kwanaki gaba daya ina jan hankalin yan uwa masu shiga itikafi itikafi ibada ce mai girman gaske sunna ce da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin farin ciki ne daga matasa suna shiga itikadi abin kirki ne abin yaba ne daga matasa suna shiga itikadi domin matashi yana da budurin zuciya abubuwa da yawa suna daukan hankalinsa ya bar zaman hira da abokansa ya bar zuwa filin kwallo ya bar zuwa filin wasa ya bar zuwa dandalin gida ya bar zuwa yawon a gari ya bar kimita ya bar hawa mashin ya buɗe salarsa a gari ya bar yawo da mota da yake so duk ya bari ya tashi a masallaci san wannan abin ya bori abin ya bori na haka muna karfafa matasa masu shiga shi da kashi a samun mali komai da lokacin sa wallahi a lokacin lokacin da itikafin kana so kai amma ba za ka yi wallahi kana so kai sai ka yi niyyar shiga itikafin nan sai a ce maka to amma mun muna ganin shi ta farmu daga yau zuwa gobe za ta kare kaga ka shiga ka shiga ka shiga ka shiga ka shiga shinkafa daga yau gobe za ta kare shi mun ma zai kawo ka tsaya ka nemo musu itikafi ya ce abin da zai yi maka to kaga tun wannan abin bai zama ka da bai bai ba da za mu ka yi da dai mutum zaki sauka Allah madaukakin sarki amma ina jan hankali ka kasa shi kokari ne kiyayewa alfarmar masallaci da alfarmar itikafi wasu suna zai yi shiga su zama kwasa inda wani ya shiga ni ma bari shiga abokin da da suke zama a dandali suke kira, shi ne ya kawo shi shi wani shiga su dan haka yanzu ya rasa abokin yana bari ya biyo shi zo shiga wani ya masallaci wannan yi shiga su suka zo haka ba yi shiga su suka zo hira suka zo yi itikafi ma'anarsa shine lazumtar masallaci da niyyar bautan Allah madaukakin sarki da barin dukkan wasu hidimomi na duniya amma da duniya ba mai yi kafi bi yanke mu'amala hidimomi na duniya sai abin da ya zama dole yasa ba da ganin mutumin da zai shigo kafi ya yi kiyaye alfamar kafi mutumin da zai zo da waya yana ta cani idan yi da mutane yi da wanda ke yi da wanda ka da kai a wani masallaci kake kafin ne ijani ina masallacin umar ibn Abdullahi. kai kana ina da ina masallaci kaza ne yake kai ai an jira masallacin kaza a mu masallacin na ba an jira to ayi kaza ne ba ayi kaza da zina yi lakta wa mata akan masu yi tikafi sun da ke a gaban yin tikafi wanda ta ce malam masu yi tikafin mata wasu har kitso da kuma yi suke a masallaci wasu na yi tikafi a shakarta da yin ado da yin lalle kuma an zai yi tikafi abinda in ba na rura ba ba abin da zai haɗa kan wani a duniya duk wata harkar kasuwa ajewa shi zai yi daga gida sai abin da ya zama dole fa shi ne kawai za ka yi cin abinci za ka yawa bayan gida da irin waɗannan abubuwan da suka kuma lalura a rayuwar ɗan adam irin su ne ake wutar gida da yi jika ne zai saboda haka ina jan hankali lallai a mai da hankali kada ka shigo yi jika kan kuma wanda bai shigo yi jika kan wanda bai kokari ta zo yi tuka ta amma ne ne yi tuka ba karatun ne na Qur'ani ya bulata sallar da yake da mutane ana sallar kana kuma ka ji wani kaji ana ta hajji da kana bacci wani yana gidansa ya muru ya kawo ya zo masallaci ana sallar da shi kai kuma ka zo itikafi kuma ka kwanta kana ta moshari numfashinka da gurnaninka na numfashi yana shiga lasifikan masu sallah akwai wani masallaci da na sani da a Kaduna shi idan tahajjudi ma in kace sharadin zuwa masallacin shi ne ba za ana sallah ka zauna ba in ka san ana sallah za ka zauna ka, ba za ka zo ba irin masu su bari din nan sai an dade ta yi kusan da sai ka shi wuce sai sai sai irin su duk an sa doka a masallacin zo yace su wasu yadda ba saboda waɗannan suna sa mutane kasala in wani ya zauna wani ma sai ji sha'awar zama da haka su kawai duk wanda ya san ba zai tsaya ko da sallah ba to kada zo musu masallacin to kaga mai yi digami mamakon ya zama kai ne abun koyi kuma ka zama kai ne mai kashe gwiwar mutane da haka lallai na jan hankalin masu yi digami da kiyaye a kan bani itikafin da suke a kan masallaci mai ba ya fita daga masallaci sai dole mutum wai yana itikafi sai ya ganshi ya ya fita wajen masallaci ba a fita a masallacin ana itikafi ba a fita mutumin da ya fita ba da larura ba ita sa ba zai ɓaci ba a fita idan masallaci asali ka zauna a cikin masallaci rahaba ma in ba dole ba za ka fita ba kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya shiga masallaci yana itikafi a cikin masallacin ma sai an masa tanti ya shiga cikin zauna saboda baya son alaka da kowa sai da Allah baya shi shi sa shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita daga itikafi bayan ya shiga lokacin da ya zo ya shiga itikafi aka yi masa tantinsa sai ya ga wasu tantuna a cikin masallaci ya ga wani dan tantanci a can wani dan tantanci a can ya ce wancan nawa yi sai aka yi zikir ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wannan na wancan ce wannan fa aka ce wannan ma na wancan ce manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai ya fahimci wayannan matan ba itikafi ne kawo su ba kishi ne kawo su yadda manzo Allah ya tare a masallaci ko ce bari da tare manzo Allah ya fita yi diga a shekara sai a watan shawwal manzo Allah ya zo ya yi diga wannan to kaga duk wannan yana nuna cewa wajibi ne mai itikafi ya san cewa in fa ba zai iya kiyaye alfarma itikafi ya zama a gidansa kada ya zo masallaci ta surutu ya ta hayaniya wani lokacin da ana tarawih amma wasu sun zauna a baya suna suna suna kira in ba za ku sallah ba ku dauki qur'ani ku guje kula yin karatu kasa kasa yanda muke shiga kunna masu yin masu sallah ba amma kuna ana sallah kuna surutu ko kuma fitafi kuke yi saboda haka ina jan da masu yin fitafi lalle ya zama na cewa su ne akan gaba cikin duk ibada kuma su ne suka sadaukar da kansu suka fi bada lokacin su suka bin suka zauna nan da ibada to bai kamata a ce kuma wanda suke tasowa daga gidansu kuma su bi su kokari ba ina roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓi dukkan ibadun da muke yi Allah ya arzuta mu da alkhairin da ake samu a cikin waɗannan kwanaki masu girma masu daraja masu tsada dukkan jarrabawan da take iya samu wani Allah madaukake kake tsare mu ya kare mu za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma mun tsaya a fadin Allah madaukakin sarki a وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذل إن كان إخوان الشياطين وكان الشيطان من به كفورا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ودنا عليه آه mun yi matsalolin yawa akan abin da ya shafi waɗannan ayoyi a jiya muna ga magana akan al-tabzir wanda bahaushe yake cewa barnatar da dukiya wani lokacin akan ɗauki kalmar ta larabci sai a da ita hausa a ce almubazzaranci shine kashe dukiya cikin hanyar da Allah madaukakin sarki ba ya so wannan shi ake cewa almubazzaranci mun kawo maganganun malamai wanda da yawa daga cikin malamai sun a akan cewa shi almubazzaranci ne shi ne kashe dukiya ta hanyar da Allah madaukaki baya so dukiyar ko kaɗan ce ko mai yawa har ma muka ɗaukar to maganar wasu malamai da suke cewa da mutum zai ciyar da dukiyarsa gaba ɗaya amma cikin abin da Allah madaukaki ya yarda to ba za a ce yaran basaranci ba amma inda jin kashe dukiyar su ko da jin haƙi ɗaya ne a cikin abin da Allah madaukaki baya so to sai a ce wannan shi ne albubasar ya yi albubasaranci ƙarƙashin wannan mun yi magana akan al-israf wanda shi ne kashe dukiya cikin abin da Allah yake so amma a wuri kashe fiye da abin da ake bukata wannan shi ake cewa al-israf akwai ayar da sai magana a kai wanda za mu zo insha Allah tabaraka wa ta'ala ba da jimawa ba kanta to anan sun bambance tsakanin al-tabdil da al-israf da cewa tabdili shine a kashe dukiya ta hanyar da Allah madaukaki baya so dukiyar ko kadan ce ko mai yawa shi fa israfi shine kashe dukiyar fiye da abin da ake bukata amma cikin abin da kuma Allah madaukakin sarki ya ta kashe kuɗi musulunci baya so ka tarar da dukiyarka ka zo ka shiga cikin wani mummunan hali ka rasa ka koma kai ma kana bara musulunci ba san wannan ah, to anan al-imam al-qurtubi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yana cewa ah, duk wanda ya ciyar da dukiyarsa man anfaqa malahu fi shahawati زائدة على قدر الحاجات وعرضه وعرضه بذلك للنفات ko kuma ya yace duk mutumin da ya kashe dukiyarsa fi shahawa cikin abubuwan sha'awa ba abubuwan dole bane na rayuwa abubuwa ne kawai na na sha'awa na gudunci fiye da abin da yake bukata na dole wa harabahu bi zalika lil mafat wannan abun har ya kai da zuciyarsa ta kare yace to fa huwa wannan al-mubazzir ga shi abin Allah madaukakin sarki ya yarda a yi amma abubuwa ne na sha'awa ba na lura ba sai ya zo ya kashe dukiyarsa gaba ɗaya har ta kame mutum yana da miliyan ɗari sai ya je siyo motoci guda uku kowace miliyan talatin da uku ba ka kuɗi sun tare ba ai halal ne kana da kuɗi ka sai mota to amma kuɗinsa gaba ɗaya sun kare saboda sai wani abu na sha'awa-sha'awai ba abubuwan dole ba ya fitar da abubuwan da suke larura saboda wani lokacin zuciyarka ta ta iya karewa saboda rashin lafiyarka kai ta kashewa saboda rashin lafiya wannan ba za a ci albasaranci ba ko saboda iyalin ka ba ta da lafiya ko saboda mahaifin ka ba ta da lafiya ko ƴaƴan ka ba ta da lafiya kai ta kashewa a magani wannan ba za a ci albasaranci ba amma abubuwa ne na sha'awa kana zaune a cikin gidanka gidan da alhamdulillah zama a cikin sama akwai nufin asiri amma sai ka je ka samu wani gida a ce maka wannan gidan miliyan ɗari ne gidanka a sai shi miliyan hamsin kana da jaran da miliyan hamsin sai ka je ka sai da gidan ka ana da miliyan hamsin ɗan ka sai ka je ka sai gidan miliyan ɗari kuma ka zauna baka da mai gidan baka da jari to irin wannan shi ne ban al'imamu al-qurtubi ke zauna al-qurtubi shi ga shi dai abin da kai din abu ne wanda asalin sa Allah ya yi da shi to amma kayi abin da ba dole bane a rayuwarka sai yi shi kuma ka karar da dukiyarka yace wannan manzo mubazzir ana kirga shi a mata albazaranci yace amma me shi shi kashe ribha maliki bin shahawat ya kashe ribar dukiyarsa a cikin abubuwan sha'awa wa hasib al-asl amma yake ya salin jarinsa fa fadai da ne wannan ba a kirga albazaranci mutum ne yana da jarin naira dubu ɗari shi duk abin da ya samu na riba zai bincike amma dubu ɗarin da sana nan yaran da bai ya tafi ba to wannan ba a ce da zane ka ga dai a calculation din yan kasuwa a bai yi dabara ba dan bai kamata a ce kai cikin riba duka ba idan wata asara ta biyo da mu zaka ci garaji ai ba samu matsala ya kamata a ce a cikin ribar kana barin wani abu don jiyar jarin ya rinka karuwa ko da wata rana da zaka samu gibi a cikin jarin naka to zaka cike da ribar da kake samu wata asara in ta zo zaka girgire da abin da yake karuwa na riba ba amma dai ba a cewa mutum ne idan yana haka komin irin zulmar da yake inda a wani ba yake yi amma asalin abin da yake jaransa yana nan to ba a ce da shi Ya ce wa man anfaqa da haram fi haram fa huwa mubazir duk wanda ya kashe dukiyarsa ya kashe dirhami daya fi harami amma a hanyar haram fa huwa mubazir to wannan albarka ne wa yujabu alayhi fi nafaqati dirham haram yace mutum za a iya masa takunkumin kashe kuɗi za a iya masa da baibayi a hana shi kashe kuɗinsa kan dirhami sai idan yana kashewa ta hanyar haram ma'ana ya halatta mutum kuɗinsa amma sai aka ga yana ɗaukar kuɗin wani bangare na kuɗin yana kashewa ta hanyar da yake haramun ne to ya halarta wannan mutumin za a iya masa hajaru alhajar a shari'a shine dukiyar ka ne a hana ka kashewa sai an maka abu ruwan duk abin da ka saya sai an yi abu ruwan a duba a ga mai amfani ko marar amfani in yake zai yi waliyar ka su duba ta dani abin da yake zai saya din na abin kirki ne ko ko halin zai yi kashe dukiya ta hanyar haramu sai a hana shi sai an yadda ka mu shi ne hanya ne yace idan mutum yana kashe dirhami daya ta hanyar haramu za a iya masa hajaru wala yujabu alayhi yusba kada kuma bi wati, illa idha khifa alayhi nafas yace amma ba za a yi wa mutum hajaru a hana shi kashe kudin sa ba in yana yin abubuwan sha'awa ba na haramun ba irin kamar da muka yi da su mai sayan mota mai sayan murni mai riga. wani malamai suna nuna ba za a bar mutum ya zo ya ta kashe kudin sa a cikin abubuwan ko da na shiga Allah ya ba. in ba su manta ba kisan sai na abubakar radiyallahu ta'ala lokacin da sai na umar radiyallahu ta'ala yake cewa ce tun da ake neman gudun hawa ban taba zarce ibnu abin buhafa ba wato abubakar a wannan karan kam na yi alwashi duk abin da ba in Allah ya dace na fi shi shi sai na abokan bai ba san da yake yi ba bai san da yake yi ba shi ne kawai ya sa a ransa a ya halatta a yi rige-rige wajen ake alkhairi to a wannan lokacin da yayi niyya sai ya kuri aliyar sai ya tsallake sai ya fuskanta sai na Abubakar radiyallahu ta'ala sai na Umar radiyallahu ta'ala ya dauko dukiya ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi kuma shi ba bai shahara ba da dukiya da yawa ba amma abin da yake da shi ya raba biyu sai kawo rai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce bai kabar wa iyalan Umar yace na bar musu rabin abin da nazo maka da shi sai annabi ya ce to Allah ya maka albarka a cikin rabin da ka bari dan an jima sai ga sai da Abubakar radiyallahu ta'ala shi kuma da ba attajiri ne mai kuɗi sai ga shi da miki miki da kayan dukiya ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ga gudun wansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ka bar wa iyalanka ya ce na bar musu Allah da manzon Allah na bar musu Allah da manzon Allah ba a ƙarfi cewa an zabi sallallahu alaihi wasallam ce a'a ba a yadda ka kace dukiyar ka ba sai haka ba to sai malamin suke cewa to yaya za mu hada wannan magana da kuma wancan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya suka ce akwai bambanci domin duk inda ake hanawa ana hanawa da biyu ne ko dai abubuwan da mutum yake abubuwa ne na sha'awa sai a hana shi dan kan ka ta kare a harkar shawa yanzu yana neman abin da zai rufa asirin da zai rufu da shi ba ko kuma mutum ne wanda aka ga cewa ba shi da ƙarfin hali da ƙarfin zuciyar da zai bai da sa zuwa ga Allah ya rasa to akwai matsala nan masallaci za a yi na misali aka ce ana neman gudunmawa jarin ka miliyan daya sai ka je ka ɗauko miliyan ɗaya ka kawo shiga gudun ta aka ce har wannan ya ce eh aka nan an ga kawo mai karamin karfi ne ce eh ka kabari yanzu kai sai ce a iya kudin na wani kawo gaba ɗaya to sai a duba a ga shin wannan in yarda zai iya tawakkali ko za a samu matsala cikin mutane akwai waɗanda ko sai rasa ba za su koke ba kuma ba za a ga gazawarsu ba za su mai da lamarin zuwa da Allah kuke sarki irin su ne irin sai na abubakar rabbi Allah ta'ala to ba kai in zuciyar ka irin wannan bane ba za ka iya ba da ga in ka kawo sai a ce ana baka shawari ka je ka ajiye dubu ɗari biyar in yi so ka kawo dubu ɗari biyar amma kar ka ɗauki dukiyar ka dukan ba baya an fahimta ko haka nan idan aka ga cewa ka ga alamun mutuwa ne za ka mutu to akwai tsoron kana so ka sa ƴan uwanka da cikin halin iyalanka da cikin halin iyasu la'alla ƴaƴanka sun zai maka biyayya kana so ka adabkar da su to nan ma ba za a yadda ba ba za a yadda ba kaga abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wa sai daga cikin sahabbansa ya ce ka bar iyalanka cikin wadata bayan ka mutu ya fi ka bar su cikin talauci ya ta kafa bunan nasu suna zuwa suna buɗe tafi suna rukun mutane an tabara ahlaka anniya khairun laka min an tatrukahu alatan yatakaffafuna nas yatakaffafuna nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kabar iyalanka cikin wadata ya fi akan kabar su da talauci idan suna rukun mutane abin da to kowane abu ana nazarin sa ne a ga cewa menene makomar mutum da mai hukunci akan Allah ya fada mu fadin Allah madaukakin sarki wa ajran qurba haqqan wal mushkila wa sabil wa la tubazzir tabdira inna al mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu yarbi kafara ginshikin da ke cikin wannan ayar shine Allah madaukakin sarki yana kiran ni da kai mu ciyar mu bayar wa hukuntan mu na zamanci mu ba su aikin su mun ce wasu malamai sun ce hakkin zumunta wasu sun ce kamar sadakatul wajiba ko da zakka ce ta wajibi ka dauka ka basu matukar ba sa cikin waɗanda aka hana ka bayar wasu suka ce a'a ana maganar zumunci ne ka sadar musu da zumunta wa ati dalkum ba haka wa da jiki na wannan sai to a wancan maganar mun yi maganganu da yawa da suke nuna muhimmancin ciyarwa domin akwai dalilai da yawa cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke kwadaitarwa akan ciyarwa kuma ciyarwar musamman ciyar da waɗanda suke makusantanka domin so ciyar da makusanta taimakonsu abu guda biyu sadakatun wasila sadaka ce kuma da sada zumunta to sai daga cikin da kawo wannan masallaci ba mun tashi ya mun wata tambaya wanda ta ta ta ta tuna mun da wani abu da yawa daga cikin ɗan uwa idan sun ji ana magana a taimaki ‘yan uwa abin da yake turowa kawai ɗan uwansa bai kuɗi cewa ana ya yayawa ne kenan ya kamata ya bani kawuwa ne kaga mai kuɗi ne amma baya yi bafuwa ne mai kuɗi ne amma baya mana wane na baya mun wane na baya mun sai hankalin ya koma kan asali kawai shine kai ka zauna ne a baka wanda asali abin da musulunci yake so shine shi musulunci yana so kai ka zama mai karfin halin da ba za ka roƙi wani ba idan an zo an baka haka kawai ba ne ma kai ba ba ne zan ba wannan ba gudun biyan kakar ba amma asali ba a so kai kwadayin nauyi kwata-kwata musulunci ba a so kai kwadayin nauyi musulunci so yake yi ka zama mai karfin zuciya da ka je ka yi munaka, kuma ko da wahala da zaka sha ka samu naka wallahi ya fi daɗin da zaka je ka huta a baka dole mu fahimci wannan ka je ka nema shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ce al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khair Allah sallallahu alaihi wasallama ce mu'mini mai karfin hali mai karfin zuciya mai neman na kansa wannan karfin ya hada da karfin imani da karfin zuciya da karfin neman na kai duk abin da ka sani karfi ne na kuzari duk ana da kusa shi wannan ya fi alkhairi kuma Allah ya fi sa akan mumini mai rauni wanda shi jira yake a bashi wajen ya nema ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ta ihrim ala ma yanfa'uka ka kwadaitu akan abin da zai amfane ka fasta in billahi ka nemi taimakon Allah wala ta'ajil karka gajiya addinin musulunci yana so ya zama kana da zuciyar da za ka je ka nemi naka baya so ya zama da cewa kai mai tsammanin kullum a baka ne hadisi ya zo cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la an yahtaqiba ahadukum hurfatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala min an yas'ala al-hasan fa yutihi aw yamnahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ya je ya yi ice ya je daji ya yi ice ya zo a bayan sa ya tsoro a bayan ya zo yana sayarwa ya fi masa alheri ne an yi tsalar shi. akan ya rubuta mutane a hakan Muhammad sun ba shi ko hana shi in sun ba shi ba ya je ya yi ice ya zo ya sayar ya fi masa alheri sun ba shi ba ballan kana ba ka bashi ba bakin ciki goma da ishirin da ka tabbatar da kanka kuma gashi baka samu ba hadisi cikin sunan abi dawud wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koka akan talauci ya masa yawa ba fa wanda aka ce gara auren nan bane ba shi bane wannan ba gaskiya bane wanda talauci ya masa yawa za a ce gara aure da bai zai gara auren sata zai yi shi wannan da ya zo don annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce talauci ya masa yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuna da wani abu a ku? ya ce eh muna da shimfiɗa da muke kwanciya da kuma dan masaki da muke sa abinci shi ke na abin da muke da shi a gidanmu manzo Allah ya ce dauko su ya ce dauko manzo Allah kawai ya ce kada kararrawa ce wa zai tsaya waye ne saya wani yace na saya dirhami daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yazid waye zai kara man yazid a nan fa ka ga malamai suka sabo wata mas'alar kasuwanci bai'ul musayada ku man yazid ba an hana mutum yana ciniki ga ka shiga ba to akwai bai bai'ul musayada shi da ma budaddan ciniki ne kowa yana da dama ya saya kawai ajewa za a yi kawai kan ce na siya dubu goma sai da ce na siya dubu sha ɗaya wani ce sha biyu haka ake jirgin daga cikin irin wannan hadisi har ta samu wannan matsala manzo Allah ce waye zai kara banyan fitu ya sace rabe ta wasa biyu banyan fitu wa zai kara wani ya ce ishtaraitu min dirhamai na siya dirhami biyu manzo Allah ce an sayar maka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dauki dirhami daya ya ba wannan mutum ya ce je ka ci abinci a gidanka sai ya dauki duk ne kuma sai ce wannan kuma sai ka sayo gatari ka kawo mun shi je ka sayo gatari ka kawo mun wannan mutumin ya je sayo gatari dirhami ne ya sai abin ya bari a gida dirhami ne ya sayo gatari ya kawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya dauki kotar da kansa ya sa ya dauki ruwan gatari ya sa a cikin kota wani ko ruwan gatari ba bai zabe ruwan gatari ba ya dauka ruwan shi a nufi wato ya dauki karfan ya sa a jikin isha da kansa da hannunsa mai albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanshi yace kar mu ganka sai bayan kwana goma sha biyar sai kai sati ba mu ganka san kwa sati biyu biyar kwana goma sha biyar ba mu ganka ba wannan mutumin ya sama yana kici yana sayarwa yana kici yana sayarwa sai bayan kwana goma sha biyar sai gashi ya zo da dirhami goma nan ya yi riga ya sayi kaza ya sayi kaza ya sayi abubuwa ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da zai haji goma akwai magana ta ya za cikin nan to wannan ba shi ne tarbiyyar da musulunci ya mana musulunci ba ya so ka zama ba ya so ka zama mai kwaɗayin na wani ba ya so ka jira wani a baka shi abin da yake so shi ne ka je ka nema kai ba ka ba wani mutumin da ya san irin waɗannan dalilan na shari'a ya kamata ya zauna yana zagin wani ɗan uwansa cewa bai bashi ba a ya kamata har ya kamata ya zama haka ba da yawa daga cikin waɗanda suke zama mabarata yau a tun farko wallahi bai kamata su yi bara ba da yawa daga cikin waɗanda suke zama maroka yau bai kamata su zama maroka ba da ranka da lafiyarka ni'ima ba mu ke tsalle mutum ya ce wai shi ba shi da abinci ni wannan abu yana ban mamaki ni ba ban yadda ba ni gaskiya ban yadda a cewa mutum wai ya rasa abin yi ba a yaƙi yin abin yi ne kullum na faɗa wannan matsalar kuma har yau ni ban canza ba ba yadda za a yi in dai da ranka da lafiyarka da kuruciyarka ka ce ka rasa abin a a ka yin abin yi ne ka yin abin yi kwanan nan suna ji ana hira da wani hamshakin mai kuɗi a kano yana ba da labarin wani mutum da ya roƙa sa ya ce dan allah yana so ya taimake shi ya ba shi aran naira dubu ɗari kuma ya ba shi shawari kan sana'ar da zai dubu ɗari kuma ya bashi shawari ya gaji da bijabijan da yake mera zuwa rika yin sana'a maimakon da ta kuma yake yi da wahala da waye yanzu yana so yi kasuwa amma ya bashi bashin dubu ɗari kuma ya bashi shawarin da ya kamata ya ce ba lallai na baka shawarin abin da za ka yi kai ba ya ce kun ka bani shawarin zai tun da kai kana da gogewa ya ce to ga dubu ɗari na baka bashi abin da nake so shine na kula a wannan wurin tsakanin gaba ɗaya ba mai shaida da ke ka je ka rinka don mai rake ka zo kana yankawa a nan wurin in Allah ya yarda za ka samu ciki sai ba mai sayarwa kuma sai da dauki shawarar sa yace wallahi wannan mutumin ne ya fara kawa damin rake yana zauna yankawa yace kwata kwata ba a wuce ka cikin ba da Ya yace sai gashi ya dawo mun da dubu ɗari na da jarin sa kuma hannunsa kai yake na ba da nake maka yanzu ya zama dina shi yanzu baya kurce dami sari yake ba ruwa dami dami yake ba da mai yanzu matashi ka ce masa ya kasa rage wuri a anan bauchi musamman a ce ya yi dan roman da bayan shi ai da shi ka ce wata mutunci ne kan tashi haka mai ce a daidai lokacin da za ka ga wani yana yawo da rikin a gani wallahi in kaga arzikin da ya a garin su inda ya gina gida da gonakan da ya saya a garin su in gida zaka shafa kai ka kwana nan talauci ko ɗayar masallaci albarka saboda kai kika tashi garin naka wallahi al'umma ba ta ci gaba sai kowa yana neman naka in kaga al'umma ta ci gaba sai kowa ya zuciya yana neman naka ya buga kai ya buga duk abin da ka san halin ne naka ya samu kuɗi sai ka ganta ba ruwan ka da mutane wani matashi ne zo jina yana mun maganar wani shi wallahi ya rasa abin yi ne ni na sa abin da yake nufi da abin yi Ina da aikin gwamnati ne da yan takardar ka ta dublowa sun da abokan sa abin yi ba kanan abin yi da yawa ya fito ne ya nema aiki bai samu ba na ce aiki ne kawai abin yi na ce kaga yanzu kofar gidan kunnan majalisa ce da kuke zama da samari ka je ka so a yi maka tefa ka zo zan baka yan kuɗi ka ɗan ka sayo buredi ka rika yin shayi ko garau garau shayi garau garau sai ka fara da cikin yaron nan da ya fara dariya sai da ya faɗi wani na daina masa wani yayin za a yi cikin wani kebul yana sai abin mamaki sai ga shi daga bayan wani mutum ya zo ya kafa teburin shayin a kofar gidan da muke magana kuma yana biyan wasu kuma su ne suke zuwa suna neman a cikin ba su bashi ta tayi ba za ta yi ba sai ce da ka ne mai bada bashi biyan da aka yi wanda ka bashi bashi ga aika shi ba ka gani domin mutanen bauchi an riga an mana shaida dama da cewa mutane ne masu fadere har mai sani ake yi cewa ake wasu saboda tsabar fadarin mutanen bauchi wani mutum yana sai da ice sai ya sa kujera a gefe rawani ya zauna kamar sarki wanda ka zo ka ce ina mai internet sai ce zama mun naira ɗari ne a je ka ɗauka a gefe ba ba shi wani shi ya fitar musu ce. Allah ya sauka jama'a kowa ya tashi da munasa kar ka jira wani zai ya baka Allah ka rufa mana asiri wa in ma tu'ri ba ta hannu ba وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مولولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تبصرها كل البث فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبصر الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان لعباده خبيرا بصيرا الله مجرم أن أوكاكا wa in ma dhanna anhu idan ka kauda da kai gabarin su ibtigha'a rahmatin min rabbika dan neman rahmar ubangijinka tarjuha da kake tsammanin ka fa qul lahum qawlan maysura to ka ga musu magana wadda take da dada wala taj'al yadaka maghlulatan kada ka sanya hannunka abin daurewa ila ulun ka zuwa ga wuyanka wala tasubuha kullal basti amma kada ka barnatar da ita dukkan barnatarwa fa tafahu da maluman sai ka zamo abin zargi mahsuran abin yankewa mutum inna rabbaka lalle ubangijinka yanzu rizqa shi yake ta arziki da man yasha ga wanda ya ga dama wa yaqdir kuma shi yake kullata wa wanda ya ga dama Inda inna kana li ibadihi khabiran basira lalle shi ubangijin ka ya kasance dangane da bayan sa khabiran basani ne basira kuma da ganin abin da suke aikatawa Allah madaukakin sarki yace wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa in ma sa'uri zan da alfu in ka kawo da kai gabar musulma wannan wato ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuwa ana magana da dukkan wani wanda yake sauraron wannan magana da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ana cewa da shi in ka kawo da kai anhum gabar su su waye ake magana kawo da kai gabar su malamai sun yi magana masu yawa akwai waɗanda suka ce to uri banna anhum in ka kawo da kai gabarin ɗan uwan naka da aka ce wato ka ba su amma sai baka ba su ba ka kawo da kai saboda baka da shi haka wasu ba da bai suka fassara ma'ana baka ba su ba da suka ruwa nema me yasa saboda kai ma baka da shi shi yasa ce jama'a rahmatin da rabbika dan neman rahmar ubangijin ka tarjuha da kake fata ma'ana kana jira Allah madaukaki ya baka ka ba su to ka kullum kaulan mai tura ka ga musu magana mai kyau wato shi wanda ya zo nema wajenka ake kiran kasuwa wanda ya zama nema in kana da shi ka ba shi in ku ba ka da shi to ya zama da cewa kana kyakkyawan tsammanin cewa in Allah maɗaukake ba ka za ka yi masa duk wanda ya cancanci a yi masa ya kamata a yi masa kuma sai baka samu kai masa ba to kai fata in Allah madaukake ka za ka yi masa wannan kuma shine halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah alaihi salatu wasallam shi ba a taɓa zuwa an tambaya hana ba ba a taɓa tambayan annabi ya tsaya ba shi ba a tsalla a sa ba sai dai inda zai ce la ilaha illallah amma duk abin da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba ya yi idan in babu sai ce ka jira an samu za ka haka da bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ciki da haka wasu malamai suka ce ana maganar yan uwa ne wa ati al qurbatin nan da aka yi magana su ne ake so in har wa in tu'id anhu matan nan an kawo ta ne ta'kidan dan ta'kidi wato har yanzu zalim da ta'kid saboda karfafa ba wa in tu'id in ka kauda kai baka ba su ba ibtiha rahmatin rabbika tuha dan fatan da kake yi da Allah madaukakin sarki kawo maka to ka kullum kaulan mai sunan da zai masa magana ne kyau ce ku yi haƙuri samu za a ba wannan yana nuna mutumin da ya cancanci a bashi kai ko wanda bai cancanci a bashi ba in ba za ka bashi ba bukatar ka aibata shi Allah ya ce wa masahila ba za ta samu yana daga cikin abin da suke kuskure idan mutum ya zo neman ba za ka bashi ba kuma sai ka cika masa baka gama kan sai ta zaki ka sai ta aibata shi ba bukatar aibatawa dama ba a ce dole ka bayar ba shari'a ba ta ce dole ka bayar ba idan ya goyi tambaya kana da shi zaka bayar kana da shi zaka bayar ka bayar kana da shi ba zaka bayar ba ka ce ai ba zai samu ba ai ba dole bane amma kar ka aibata shi wasu malaman suka ce wa in ma tu'li banna anhu wanda ake magana da su din ana magana da waɗanda in an ba su suna yin almubazzaranci to su ne ake magana in har suka zo suka tambaya kuma ka san albazaranci za su yi ibtigha rahmatin min rabbika kai kuma ka kawo da kai ka hana su dan neman wato rahamar ubangijinka a nan kuma rahamar ubangiji tana nufin shiryuwar su kenan ma'ana ka hana su ne dan su shiryu dan in ka ba su aikin bazara ai bai kamata ka san aikin barna za a yi da dukiya kuma ka ɗauka ka bayarwa Allah madaukakin sarki ya ce wa ta'awar ma lil wa taqwa wa la ta'awar ma lil wal udwan wanda ka san sabon Allah ne ya halatta ka ba shi dukiya ga halatta ba ka san wannan mashayi ne in ya samu kudin ma shayi shayi shayi ne dubi ba ya halatta ka dauka ka ba shi in ka san shayi shayi ne duk abin da yake haramun da aka zata kuɗi ka sani to in kai ka taimaka wa wannan to kuka ce ana magana da matsalolin ne in har in ka hana su saboda kana in ka ba su albarbaranci za su yi ابتغاء رحمة من ربك كنا neman rahmar ubangijinka da kake tsammani gare mana ma'ana kana neman shiriwa gare su fa kullu mun qawla matura to ka ga musu magana mai kyau magana mai suka ce bai musu addu'a insha Allah ya shirye ta kudai inda kun san mutanen kike ai da an baku in kuka san mutanen kike kuka daina kaza ku daina kaza za a baku kana da wani dan uwanka ya zo a kwale da ladabi an san yan gwiwa akwai ladabi ni ban taba gani matan da biyar da ɗauri ba ladabi a kan ɗauri malam ko ba ba da bai kashi ladabi ba sai zai taimaka ladabi amma kana ba zai taimaka ma ya daina ya ce ai sun sun sun daina wannan abu ai wani na masa faɗa na cewa shayi shayi sun an baka ma shayi shayi za ka yi shi yanzu ba shan komai in ban da ganye ba abin da ke sha wai ban da ganye ba abin da ke sha ba na sauran kwaya ya biya da sha amma da ganye kawai ke sha Allah ya sani to kan wasu addu'a ka shi Allah madaukaki ya shirya da su wani suka ce shi ne ma'anar wa in su idan na an jira'a a matsalar da tarjuma ga kullum kawai mai suna wasu suka ce ana magana da kakarin mushrikai wa in ma na anhu ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا in ka kauta kai gaban su saboda irin cin mutunci da cin zarafi da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama amma lokacin da Makka ne ba shi da karfin da zai yake su in ka kauta kai gaban su ibtiga rahmatin min rabbika dan neman rahmar ubangijin ka tantuha da kake fatan ta suka ce wannan rahmar ubangiji kuma ana nufin ranar da musulunci ne karfi ai galaba akan su to fa kullum qawlan mansura ka ga musu magana mai kyau tunda a lokacin ba ku da karfi su ne suke da karfi to ka bi su a hankali suka ce shi ma'ana fa kullum qawlan mansura ولما تورب النعم صغار رحمة الله ربك ترجوها فقل لكم قولا ميسورا لأن مرة تجيتي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد الغلول محصورا إن كان بيان من شاموان الآية ومسؤول الوقتي sai Allah madauki ya kai mu karatun gobe abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah madaukaki ya nemi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم وفقنا الى قيام ليله القدر اللهم وفقنا الى قيام ليله القدر وارزقنا فيه من دعاء اللهم ارزقنا فيه من دعاء اللهم تقبل صيامنا وجميع طاعاتنا يا رب العالمين اللهم آتنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتباك واتبع لما يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين